عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاة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 a 'yan uwa masu mu a duk faɗin duniya za mu ce duk faɗin duniya waɗanda suke kallon wannan shiri namu wanda ake kawo maku shi na harshen hausa daga wannan tasha mai albarka ita ce tashar kanatu ifirkiya allah ya saka mu wannan tasha mai albarka allah ya saka masu da alkhairi da fatar allah ya kuma amfanar da mu da abubuwan da muke ji ko kuma muke kallo daga wannan tasha mai albarka allah ya sanya muna waɗannan abubuwa da muke kallo su zama muna wani wata garkuwa ko kuma wata tsira a ranar alkiyama kamar yadda aka sani wannan tasha mai albarka tana ƙoƙari duk wani lokaci da ya zo in ma aikin haji ko kuma azumin ramadan tana kokarin fadakar da al'umma abin da ya kamata su tsayo a kansa da wannan ne ita wannan tasha ta ga cewa ya kamata a gabatar da barnamij wanda yake kunshe da abin da ya shahi a sanin yadda mutum zai aikin hajji a takaice wanda kuma ake gabatar da shi da harshen hausa a shine wanda an ka fara tun lokuta da suka gabata a yanzu insha Allah za mu ji menene hukuncin ziyarar masjidun nabawi shine masallacin manzo Allah hukuncin ziyararsa shin sunna ne ko ko wajibi ne ko ko yana daga cikin aikin hajji to abin da ya tabbata ga sunna tustahabbu ziyaratu masjidin nabawi a sharif an so mutum ya ziyarci masallacin annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare sa kuma ita ziyarar kabarin manzo allah fi ayi wakatin cikin kowane lokaci wa fi ayi zamanin sannan walai salaha waqtun muhaddid ba ta da wani lokaci da an ka keɓe ma mutum a ce sai wannan lokacin zai ziyarci a masallacin manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare sa amma abin da ya kamata mu ku sani walaisat min a'malil hajji ba ta cikin ayyukan da idan mutum bai yi ba hajjinsa ya ɓaci ziyarar kabarin manzon allah sunna ce amma ba ta cikin ayyukan hajji waɗanda suke bata aikin hajji sannan abubuwa da ya kamata alhazanmu su yi ƙoƙari su kiyaye lokacin da suka shiga masallacin annabi ko kuma lokacin da za su shiga to da an so ka shiga masallacin manzo Allah kamar yadda kake shiga kowane masallaci shine lokacin da za ka shiga masallacin manzo Allah ka gabatar da ƙahokka ta dama bayan ka gabatar da ƙahokka ta dama kana mai addu'a da cewa bismillah wasalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba rahmatik wannan shine abin da an kaso mutum ya gabatar kamar yadda yake yi ga dukkanin sauran masallatai idan zai shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata addu'a keɓe wadda masallacin manzo Allah ke banta da ita lokacin da za a shiga da fatar mu sai a yi ƙoƙari a kada mutum ya yi aikin hajjin sai ya gama ya kasa zuwa ya yi ziyarar nan akwai abu a ziyarar nan ta tabbata ga sunna cewa ana so mutum ya je ya ziyarci a masallacin nan kuma da ziyarar kabarin manzo Allah da kuma abukansa abubakar da umar yana daga cikin abun da an kaso ga wanda ya ziyarci masjidin nabawi ya yi sallah a biyu a cikin masallacin nan na manzo Allah shine ita ce ake ce mata hiyatul masjid shine sallar da za ka ta gaisuwa ga masallaci sannan bayan raka'a biyu din nan ba a keɓance masa ba walahu an yi salli ma sha Allahu an so ya sallaci duk abin da Allah kaddara mashi ya sallata yana iya raka'a biyu yana iya raka'a hudu yana iya raka'a shida yana iya takwas yana iya goma ba a keɓance masa ba amma wal afdalu da an kaso an ya fa'ala zalika ya aikata wannan sallan nafila fil rauda a cikin raudatu sharif a inda kabarin manzo Allah yake liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa yana cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna wa minbari ala haudin cewa tsakanin gidana da na wani irin dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kun ga da wannan ne kamata alhazanmu su zama masu ƙoƙarin kwaɗayin sun yi sallan nafila a wurin nan idan an samu damar yin haka haka wannan hadisi wanda buhari ya roito shi ne manzo allah yake cewa cewa wa mimbari ala haudin sannan shi ma mimbari na yana bisa wani irin tafki wanda mazu Allah Allah ya bashi wannan tafki duk wanda Allah ya sha wannan tafki ba zai kara kisa ba har abada sannan wannan haza wallahu a'lam abin da ya tabbata ga cewa ziyarar kabarin manzo Allah ta tabbata dai akan cewa sunna ne babu wata kuma addu'a wadda mutum zai keɓe keɓantu da ita a lokacin da yake ziyarar kabarin nan na manzo Allah sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan abubuwa kada mutum ya afka cikin abin da ya kamata ya afka cikin laifi ya yi kokari ya aikata duk abin da ya kamata a wajen ziyarar nan bari mu diba yana daga cikin hukunce-hukunce na ziyarar kabarin manzon allah ko kuma labubba da an kaso alhazanmu suke ɓanta da shi lokacin da suke ziyara ya tabbata a sunna cewa an so alhaji ka ziyarci garin madina shine ka ziyarci masallacin manzo allah kafin fara aikin haji ko kuma bayan ƙara aikin haji wasu alhazanmu suna isa a makka lokacin kila an riga an rufe shiga madina saboda kusanci na fara aikin haji to waɗannan idan suka zo za su je makka mubasharatan su fara aikin haji irin alhazanmu waɗanda suke zuwa haji da wuri waɗanda suke zuwa tun kahin zulhijja to waɗannan an sun su gabatar da ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma sun samu dama bayan aikin hajji suna iya koma su ci gaba da wannan ziyara wannan kuma abin da ya tabbata ga hadisi na abu huraira kawai rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa yake cewa salatun fi masjidi haza khairun min alfi salatin fi ma siwahu cewa duk wanda ya yi sallah a cikin wannan masallaci nawa ta fi lada ga sallah dubu wanda ba wannan masallaci ba kun ga dan uwa alhaji ka yi sallar nafila guda ko sallar farilla guda sai ka yi sallah dubu za ka samu irin wannan lada ai ya kamata kada ka yadda wannan gara basa ta kuce maka yana daga cikin abin da ya tabbata na abin da yake da daraja da lada da ziyartar masallacin da na manzo Allah cewa duk wanda ya ziyarci wannan masallaci yana da lada sallah fiye da wanda ya yi sallah sallah wadda ba ita ba wanda ba wannan masallaci ba za a ba shi kimanin lada daraja dubu shine sai ya yi sallah dubu zai samu irin wannan daraja da allah ya ba shi a wannan masallacin manzo allah wannan shine abin da ya tabbata ga ziyarar masallacin manzon Allah da fatar alhazanmu kamar yadda nake cewa kada mu yi wasa da wannan garaɓasa mu yi ƙoƙari mu samu wannan dama yana daga cikin abubuwan da suka tabbata ga cikin abun da ake so wanda ya ziyarci a garin makka ya je ya ziyarci madina shine idan ya ziyarci madina abin da an kaso ga alhaji lokacin da ka zo za ka ce assalamu alaika ya rasulallah bayan ka gama salloli guda biyu da ka aikata a masallacin nan bayan ka yi sallama ga manzon Allah ko da mai ziyara ya ce assalamu alaika ya yalla duka bai yi laihi ba ya yi daidai kana iya cewa assalamu alaika ya rasulallah ko assalamu alaika ya yalla duka ya yi daidai ko za ka ji suna cewa assalamu alaika ya Allah min halkihi ma'ana ya zaɓaɓɓen allah daga cikin halittunsa wannan malamai suna ganin babu laihi saboda kusan duka ma'anar guda ce shine uh, lima fi sunan abi dawud kamar yadda ya tabbata ga hadisi wanda ya zo a cikin sunan abi dawud kuma hadisin bi isnadin hassan an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي cewa manzo Allah yake cewa babu wani mutum da zai zo ya sallama gare ni face sai Allah mai mani da raina hatta a rudda alaihi salam har in mai masa da sallama ko kuma har in an sa masa wannan sallama malamai suke cewa irin waɗannan hadisai tunaru kama ja'at a wuce su kamar yadda suka zo kada mutum ya tsaya wani dogon tawili saboda dogon tawili shi yake kawo duk wasu abubuwa da aka samu kai cikin afkawa cikin wata bid'a da sauran abubuwa duka suka faru wannan manzo Allah ya faɗi wannan magana ya abun zai kasance ba mu sani ba a manzo Allah ya faɗi kuma mun tabbatar da Allah ya ce wa ma ɗiku anil hawa manzo Allah bai magana da son zuciyarsa duk abin da zai faɗi Allah ya ce in huwa wannan abin da zai faɗi ba komi ba ne illa wahayin sai wahayi ne yuha wanda an kai masa daga Allah wannan shi abin da ya kamata alhaji ya aikata lokacin da ya je ya ziyarci masjidu sallallahu alaihi wasallam Ah, yana daga cikin abubuwa da malamai ke tabbatarwa da cewa babu laihi babu laihi bayan ya yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya matsa kusa ah, sai ya yi sallama ga abokinsa wanda yake shine saidina abubakar shine an so ga alhaji kada ya keɓe manzo Allah da sallama kawai bayan ya yi sallama ga manzo Allah ya ɗan matsa kusa sun bai sallima ala bakar sannan sai ya sallama ga abubakar wa umar radiyallahu anhuma wa yadda ulahuma sai yi masu addu'a su ma wannan abun da an kaso alhaji ya yi kokari ya aikata ga ziyarar masjiduhu sallallahu alaihi sallam bayan ya yi ziyarar sayidina abubakar da umar to an so ya yi masu addu'a sannan abun da an kaso in ya ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya ababakar assalamu alaika ya, ya umar kamar yadda ya tabbata ga abdullahi bin umar idan ya je masallaci ziyara yana aikata haka yana ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya ababakar assalamu alaika ya abata sun yansarifu sai abdullahi bin umar ya juya bai aikata komi ba ya faɗi haka Ah, wa hazihi ziyara malamai suke cewa wannan ziyara ah, innama tushra'u fi haƙƙin rijali khasa an shar'anta ta ga maza keɓe amma su kansu mata ah, waɗanda suke mutanen da ke kula da masallaci alhamdulillah sun keɓe masu wani lokaci khas wanda ba a samun ikhtiladi tsakaninsu da maza shine ba a samun cuɗanya tsakaninsu da maza wajen wannan ziyara wannan shi abun da ya kamata mace ta sani tana iya aikata wannan sannan idan aka samu dama mutum yana iya kai ziyara wasu makabartu daga cikin makabartun da suke makka amma falaisa lahunna ziyaratu shay'in min al su mata ba su da wani abu da an ka keɓe musu ga shari'a su kai ziyara ga kaburbura da fatar 'yan uwa waɗanda suke tare da mu ku kasance tare da mu bayan hutun rabin lokaci insha Allah za mu zo mu ci gaba da ambaton abubuwan da ya kamata alhazanmu su kiyaye a cikin aikin hajji da kuma faɗakarwa ta gaba ɗaya insha Allah da fatar za mu kasance tare insha Allah.